بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon sharan hausa radio tehran na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga abubuwan da muke dauke da su akwai labaran duniya kan zamu gabatar da sauran shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan nan muna tafi da shirin nan na muryar masu saurare zamu gabatar muku da shirin nan na afirka a yau karkare da shirin tafsirin ramadan wannan su ne jira abin da za a saurara da daddare allah da fatan za a kasance tare da mu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

a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Labarin duniya mai karantawa sunti da farko muhimman kanunsu. Ministan harkokin wajen Iran ya bayyana cewa ɗaya daga cikin manufofin ƙasarsa na ƙetare shine ƙarfafa alaƙa da nahiyar afirka jakadan iran a ƙasar afghanistan ya bayyana cewa ƙungiyar ta'addanci ta isis horasan tana barazana ga dukkanin yankin Babban sakataren ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Larabawa ya bayyana cewa illar laifukan Yahudawan sahaniya 'yan mamaya a fili take a jikin yaran Gaza. Jakadan Iran a ƙasar Afghanistan ya bayyana cewa ƙungiyar ta'addanci ta ISIS Khorasan tana barazana ga dukkanin yankin. yanzu kuma ga cikakkun labarun nan ministan harkokin wajen iran ya bayyana cewa ɗaya daga cikin manufofin ƙasarsa na ƙetare shine ƙarfafa alaƙa da nahiyar afirka a ganawar ministan harkokin wajen iran hussein amir abdulilahiyon da ministan harkokin ƙananan masana'antu da matsakaita na ƙasar afirka ta tsakiya inged robert ya jaddada cewa ci gaba da ƙarfafa cikakken alaƙa tsakanin Iran da ƙasashen nahiyar Afirka yana matsayin ɗaya daga cikin manyan manufofin harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta Iran. Har ila yau ministan harkokin wajen ƙasar ya tabbatar da cewa jamhuriyar musulunci ta Iran ta jaddada aniyarta cewa a shirye take ta ƙarfafa alaƙa da ke tsakanin ƙasashen biyu. jamhuriyar musulunci ta iran da ƙasar afirka ta tsakiya a fannoni daban-daban waɗanda ƙasar ta afirka ta tsakiya ke bukata musamman a fannonin noma da kimiyya da fasaha da ilimi a nasa ɓangaren ministan harkokin ƙanana da matsakaitun masana'antu a afirka ta tsakiya ya yi ishara da muhimmiyar amsar gayyatar da jamhuriyar musulunci ta iran ta yi masa. na halartar taron Iran da Afirka karo na biyu da kuma baje kolin birnin Tehran. Ministan tsaron Iran ya bayyana aniyar ƙasarsa ta ƙulla hudar alaƙa mai ƙarfi da ƙasashen nahiyar Afirka. Ministan tsaron Jamhuriyar Musulunci ta Iran, Brigadier General Muhammad Riza Ashtiyani ya bayyana cewa Iran a shirye take ta ƙulla alaƙa mai ƙarfi da dukkanin ƙasashen afirka musamman ƙasar zimbabwe mai cin gashin kanta kuma 'yar gwagwarmaya a yayin ganawarsa da mataimakin shugaban ƙasar zimbabwe kastanito chinwenga a yau talata a birnin tehran brigadier general ashtiyani ya jaddada cewa ƙasar zimbabwe tana matuƙar tana da tana da matuƙar mahimmanci a tsakanin ƙasashe masu sauyi ganin yadda shugabanni da al'ummarta suka rungumi aƙidar juyin juya hali da kiyaye rushin da kiyaye ruhin 'yancin kai da kuma yaƙi da 'yan mulkin mallaka sannan kuma ƙasar zimbabwe tana da matuƙar mahimmanci a tsakanin ƙasashen da suke juyin juya hali da kyakkyawar rawar da take takawa a yankin kudancin afirka ya kara da cewa nahiyar afirka tana da matsayi na musamman a harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran jakadan iran a ƙasar afghanistan ya bayyana cewa ƙungiyar ta'addanci ta isis horasan tana barazana ga dukkanin yankin jakada kuma wakilin shugaban kasar iran na musamman a kasar afghanistan hassan kazimi kumi ya bayyana cewa ana ɗaukar ta'addanci musamman na ƙungiyar isis horasan a matsayin wata barazana ga ƙasashen iran afghanistan da kuma ƙasashen yankin kazmi kumi ya rubuta a shafinsa na dandalin x cewa iran tana ɗaukar afghanistan abokiyar zamanta a fagen yakar duk wata barazana da suke fuskanta kuma haɗin gwiwa a wannan ɓangaren zai kasance ɗaya daga cikin muhimman batutuwa da suka sa a gaba makiya zaman lafiya a yankin suna horas da 'yan ta'adda da aka fi sani da isis khurasan ne a yankin jabal al-sumak na lardin idlib na ƙasar siriya inda daga nan ne ake kai su afghanistan da kan iyakar iran domin gudanar da ayyukan ta'addanci masu saurare kada a sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran babban sakataren kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ya bayyana cewar illar laifukan yahudawan sahayuniya 'yan mamaya a fili take a jikin yaran gaza babban sakataren kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ahmad abu gait ya bayyana cewa illar laifukan yaƙi da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ke aikatawa a bayyana take musamman tarin gawawakin ƙananan yara da waɗanda suka jikkata a zirin gaza wannan furuci na babban sakataren kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ya zo ne bayan ziyarar da ya kai wa ƙananan yara da suka samu raunuka a zirin gaza da ke karɓar magani a asibitocin ƙasar ƙatar, tare da halartar ƙaramin minista mai kula da harkokin ƙasa da ƙasa na ƙasar ƙatar, lulwa al khattar sojojin yemen sun samu nasar sun sanar da kaiwa wasu jiragen ruwan yakin amurka da na sufurin kasar biyu hare-hare na ɗaukan fansa kakakin rundunar sojin kasar yemen brigadier general yahaya sare ya sanar da cewa dakarun kasar yemen sun kai farmaki kan jiragen ruwan yakin makiya a tekun bahar maliya ciki har da jiragen yakin amurka guda biyu da wasu jiragen yaƙi marasa matuƙa ciki kuma hare-haren na soji ya cimma nasarar da ake nufin kaiwa gare ta Brigadier General Yahaya Sari ya ƙara da cewa sojojin ruwa da ƙwararru kan harba makamai masu linzami da kuma sojojin saman Yemen sun gudanar da aikin haɗin gwiwa a tsakaninsu wajen ƙaddamar da hari kan jirgin cyclades a cikin tekun bahar maliya kuma harin ya samu nasarar da ake bukata ƙarshen labarun duniyan kenan. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. To a shirin na yau dai za mu mai da hankali ne kan cutar gyambon ciki ko kuma ulsa daya daga cikin cutukan da suke addabar sashen da ya shafi ciki da fatan za a kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. To marilla kamar da watakila wasan ku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan gyambon ciki ko kuma olsa ɗaya daga cikin cutukan da ke addabar sashen da ya shafi ciki sakamakon tafi kama tumbi ko karamin hanji. Ciwon olsa akan iya magance shi ta hanyoyi da dama mafi sauki su ne ta hanyar shan magunguna bisa umarnin likita. To domin tattauna wannan batun shirin a yau ina tare da Dr. Sabo Ahmed, ƙwararren likita a jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya. da farko kuma ya fara da mana bayani kan abin da ake nufi da ciwon na kwalsa ko kuma gyambon ciki ciwon olsa kamar da za a iya fassara a hausa a ce gyambon ciki ciwo ne da yake zama kamar rauni ah, amma ba wai haka kawai ke farawa a matsayin ciwo ba da dama yana faruwa da samun kwarnafi mai tsanani da kan shafi ko tumbi ko kuma hanji a ah, shi sa a turanci akan cewa akwai gastric ulcer akwai duodenal ulcer to ah, wato na tumbi da na hanji kenan kenan jambam kama kafin ya faru akwai abubuwan da sukan fara a cikin bayanin da likita ya yi ya taɓo batun ababen da kan faruwa idan mutum ya kamu da ciwon na olsa to ko waɗanne ne daga cikinsu? Misali akan samu laruran yawan kwannafi wato da tsani da ke tsatsafowa daga cikin tumbin mutum ya yawa shi wannan samun kamar ruwan batir ne yana tare da sinadarin da ake shahada chloric acid da kuma waɗansu sinadarai na enzymes masu narkar da abubuwa masu narkar da tsoka ba akan ce wasu facilitic enzymes suna nan da dama to waɗannan abubuwa su sukan na da ciki ko hanji su sa miki a sannan abin ya zo ya zama ma mutum matsala ko lokaci mutum ya ci abinci sai in abincin ya je wucewa ta wurin da rauni ke sai ciki ya ta ciwo zuciya ya ta tashi a mutum ya samu wani lokaci rikewan baya sosai a kuma in ya kai ga raunin ya yi girma jini na fita to za a ga ma mutum yana yin bayan gida baki kirin to wannan ne ma bayani kake tattaka kan menene gyambon ciki ko kuma cystic ulcer ko akwai wani abu da ke haddasa shi wannan ciwon na ulcer wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa eto masana sun ce yawanci tsakowar yawon tumbi a shi kan haddasa shi in yawon tumbi ya fito da yawa a tsamin shi a yadda mutum gabtar da yawu a ƙarƙashin harshen shi a baki haka shi tumbin mutum shi ma yana da tsakuwar nan shi yawo kuma na cikin tumbi mai tsani ne yana da zafi to in yayi yawa ya yakan iya cin tumbin kansa ya kan kuma iya cin hanji sai ya kawo kuma miki to wannan wani lokaci kan faru saboda yanayi canjin yanayi da aka samu a to wani lokaci an ce kuma cin abu mai yaji ko kuma kawawa wato kofi kenan a shi ma yana yana sa wannan al'amari to a kaɗan daga cikin abubuwan da aka suna sawa kenan amma kuma akan samu wani irin nau'in kaman kari a cikin jikin mutum musamman ta wurin hanji mai sassafo da wasu sinadarai da ke sa yawon ya karu a wani lokaci ake gastrinomas a in suka fito suka yi yawa za su iya sa wannan tsamutsamun hydrochloric acid din ya yi yawa to banda na ci gaba zama da yiwuwan ciki yana kawo wannan sannan kuma akwai wata kwayan halitta kwayan ciwo da ake kiranta helicobacter pylori da take ita ma kawo samun wannan gyamban ciki to abubuwa kaɗan daga cikin da ake gani suke kawo kenan shi kaga ran cikin yana autar yana yawan tashi musamman da daddare inda ciwon ya fi kan tsaranta wani lokaci da daddare sannan kuma cin abinci da yaji akan hana mutum in yana da olson ko baya shi a wani za ji ana mara kashe bi. kare ne yawancin abu mai yaji da tsani kara olsa ya tashi maka ko kuma kai ya sa maka olsa to duk waɗannan suka iya faruwa kuma akwai kashin gaskiya ciki saboda ka olsa tactic olsa wato jamban ciki ba ciwo ɗaya bane ba abu ɗaya ne yake kawo shi ba abubuwa da dama suna kawowa amma likita kan iya dubawa bayan ya gane cewa akwai jamban ciki sannan ya ba da maganin da suka dace wani lokacin kwayan cutar ne yasa ya haɗa da wato magunguna kamar su antibiotics da suka dace saboda ya kashe kwayar cutar da ake gani ta sa osa amma kuma yawan ceciyan banza ne akan kuma wayar mutum ka kai gane me zai ci ne bai ci ba kuma kada ya zauna da yunwa cikin shi ah, kuma shi ma kansa rashin cin abinci akan kari yana kawo ko da mutum zai ci abinci sau hudu ne a rana amma watakila ya ci da safe sai kusan yamma zai ya ci da yamma kuma da ba ya ƙara ci kafin kwanta ci kaga wannan bai babu daidaito ana son ga akalla baya kowane awa shida ne da safe mutum ya ci da rana ya ci da dare kuma wato breakfast lunch and dinner in aka ba da eh, rata da ya dace daidai da daidai da daidai ya fi alheri akan takurawa jiki ko da mutum zai ci mai yawa daga baya ba a so eh, ratan ya dinga zama ba daidaito a tsakani wannan kenan malam turkta waɗannan alamu ne haka suke nuna mutum yana fama da shi wannan ciwon na ulsa? eh shi ne a turanci muke cewa symptom ba alamun fiwo da shi majinyaci zai koka na farko kaga akwai samun kwanafi eh, mutum wani lokaci ya ci abinci ya ki sauka eh, wani lokaci sai kamar gyatsa sai wani ruwa mai tsani ya dawo baki eh, wani kiran shi acid reflux shi ma yana iya zama kamar somin taɓi ko kuma farko farkon alamun alsa tattin alsa na biyu kuma shi ne tashin zuciya tashin zuciya mutum ne ya ya cika baki wasu har za su yi amai in tashin zuciya ya damu wani wani bai taɓa jin daɗi ya siya amai in ya amai ya ɗan tsamu tsamu ka tsamun ya bar cikin sai ga mutum ya ji daɗi ya samu nutsuwa na uku shine ciwon ciwon kahon zuci a kahon zuci ba a zuciya ba ne kahon zuci wurin tsakiyar kirji ne abin da yake wurin shi ne hanjin da yake kuma makoshin da yake saman tubi a abinci sai ya gitta wurin kafin ya shiga ya yi ciki cikin dumbin mutum don aka ciwo a kahon zuciyoyi ta suya a shi ma halamun shi ne ko kuma ciwon ciki ma gaba daya mutum ya dinga samun ciki shi yana kullewa wani lokaci abin ana jin shi har baya a banda wannan kuma wani in ya ci abinci ne ciwon ya kan tashi ko da abincin ba tsani wani kuma zai iya cewa sai mai tsani ko mai yaji a wani kuma in je bayan gida zai iya ganin halamun cewa bayan shi ya bari kirin kama an an dama gawai wannan jamban ciki ne wato peptic Ozan da ya fara jini din da aka samu rauni ba wuya in aka samu fani sai jini ya tsatsafo shi ne jiran shi da a turance bleeding ulcer to in kafin jinin ya gangaro ya gauri da yawun da mutum ya haɗiya ya gauri zafin ciki ba ya ƙara canja shi sai ya rikide ya zama ba kirin wani bai gane ma cewa jini ne zai rice kawai bayan gidan shi ya baki zaman gauri ba tare da ya san cewa ma jini ne ya da ya fito eh, ya dan shaɗi ne da ya wuce canja ya zama baki ba a turanci muna ne, shi melina stew waɗannan kaɗan daga cikin alamun jambanci ciki na mala sai kuma in likita yana dubawa in ya dan laka in ya laka cikin mutum yakan wani lokaci yakan zama sai mutum ya zamu da ce wayo na jin zafi wato tenderness kenan yakan faru amma in wannan jamban cikin ya yi nisa wannan kenan mala. zan kai da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Ko ana warkewa daga shi wannan ciwon na olsa ko kuma gyambon ciki ga dai likita da bayani. A ana warkewa sosai kuwa. Idan kuma an warke duk da aka samu rauni aka warke ai akwai tabo ko wurin da wurin da yi tabo zai saurin tsagawa ko a fatar kenan ka rauni ta samu skin olsa wato eh, rauni ko a fatan ka in ya warke taban nan bai da karfin wurin da bai da tabo saboda haka mutumin da ya taba yin olsa zai iya warkewa wurin zai yi irin nashi taban da yake yi amma ba wuya kuma ya wurin ya sake dagawa in mutum ya fara komawa da marasa kyau da zai da samun ulcer tun daga fari so yana warkewa amma yana saurin kuma iya dawa babban abun wahala shine a ce mutum ya canza ɗabi'ar shi da in wannan cikin ulcer ya tafi ya tafi a kar amince kuma gaskiya hanya ɗaya da ake tabbatar da olsa ne ta hanyar leƙa shi a ganshi karara ne endoscopy amma duk sauran abubuwan da zai sai dai a yake da cewa ana zaton ulcer ne amma ana so a tabbatar akwai yar waya mai kyamara da fitila a ƙarshen ta da ta endoscope za a zira shi ta baki a je har cikin tumbin mutum ko hanji in ya shiga sai a ga inda ulcer yake akan iya gutsuran fatan ulcer ma saboda jiya gwada a tabbatar cewa shi ulcer nan musamman in ya tsufa ya daɗe bai fara neman rikidewa ga makansa ba to waɗannan hanyoyi da ake gane shi kenan kuma ciwo yana iya warkewa amma kuma yakan iya kwabewa kuma ya zama a kansa ko ya fashe ko ya rabu wani bangaren jiki ko kuma ya bulbulo da jini. yawa da yake kamar ana magana ne na cikin shi tumbi haka kamar wani lokacin akan yi tiyata ne ko kuma akwai magungunan haka da ake sha na aurka ko kuma ya danganta da karfin shi ulcer din ne. eh ya danganta da karfin ulcer ne mataki mataki ne. akan ba da magani mafi yawanci kuma a ware mutum kai akan abincin da zai ci da wanda ba zai ci ba. na biyu akan ba da magunguna da dama da ake sha magungunan ma nau'i nau'i ne akwai su antacid masu rage tsamin ciki akwai masu rage tsatsafo da tsamin kuma da kanshi su ne kamar proton pump inhibitors da h2 antagonist wannan turan ke na turanci sannan aka yi aiki wani lokaci a tsinka jijiyoyin da suke zaburar da tumbi ya dinga tsatsafo da wannan yawo mai tsami ne kuma cutar da tantanin cikin tindi ko hanji amma wannan aikin yanzu bai faya ba a faya san shi kamar da ba da ana yawan yama gaskiya an rage saboda shi kansa aikin yana zuwa tare da nashi matsalolin daga baya misali mutum a ga cewa miki ya ci tumbin shi ya yawa in aka yanke tumbin mutum zai asara abubuwa da dama da na halitta ne wanda suke taimaka ma wurin ci maka da cin abinci da kuma narkar da abinci in an cewa mutum tumbi gaba da misali mu osa ka bata mara tumbinsa gaba daya zai zo ya ta fama da kuma karancin jini Dan a cikin tumbi akwai wani sinadari da ke taimakawa vitamin vitamin da suke taimakawa wajen samun jini wato intrinsic factor na tumbi in babu shi ko ka ci abinci mai vitamin b12 ko balamin ba zai shiga jikinka ba saboda rashin wannan halitta an yanke mutum tumbi inda intrinsic factor ke fitowa to waɗannan abubuwa sukan faru da yawa shi sa zai ba da farin yi sosai shi wannan operation da ake na na olsa ko da bagatani ne tsinka jijiya ko kuma eh, yanke shi da olsa din yake da juna shi da wani bangaren jiki an samu manguna da dama masu inganci kuma mutum yana da danci mai canji na rayuwa abubuwan za su kyau. to ko waɗanne shawarwari ne jama'a za su amfana da su don kaucewa kamuwa da shi wannan ciwon na olsa? ba su neman shawara a wurin likita su je su nemi shawara in kuma ya zama da cewa olsa mutum fa ya karin akwai haɗarin ya kwaɗe gaba ɗaya ya zama babban alamari na uku kuma shi ne mutane su san abin da suke ci kayan da mutum za ka ci a harshen ka ka ji kawai ya da ni kana kuci bai kamata ka zuba shi a cikin musamman in ka saka da osa ko kuma kana tsoron ka kamu da osa din sa waɗannan abubuwa a ciki to baki ma ya sha wahala ballantana hanyar cikin mutum so wannan matsalolin a kiyaye da su sannan ya ji alamu olson a yi sauri a jerin likita Ah, kuma akwai shiri da dama a gidajen rediyo a kan irin cimakan da mutum ya kamata yi ba tare da ya samu wannan larurai da ake kiran suna yamban ciki ba wato ya wasu wannan na ta kace mala. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ki ya ciwo gobe. To masu sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan godiya ta musamman ga bakon namu a yau Dokta Sabo Ahmed ƙwararren likita kana mai koyar da aikin likita a jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya. Masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu, mai sama Allah ya taimake su am. Kai a gaida likita bokan turai. Duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da warhaka. Barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau. Shi da kan dubi akan wasu da gaske muhimman lamura da suke wakana a mataki na ƙasa da kasa tare da yin bita a kansu da yin sharhi da ma bayyana mahangar masana akan batutuwan shirin na yau da Allah dai zai dubi ne dangane da yadda ake samun karuwa amurkawa masu nuna adawa da yakin da isra'ila take yi akan al'ummar gaza a cikin kasar ta amurka da kuma yadda hakan yake shafar bangarori daban-daban na gudanarwa har ma da bangarori na tattalin arziki a kasar wani dai shine abin da shirin zai dubi akan sa da yardar allah da fata masu rare za a biyo musanna a hankali domin jin cikakken shirin. tun a ranar 7 ga watan oktoba na shekarar ta gabata da isra'il ta fara kaddamar da farmaki akan al'ummar yankin zirin gaza ta hanyar yin amfani da makamai da aksarinsu daga ƙasar amurka take samun su amurkawa da dama sun fara tunanin yiwuwar daina ɗaukar nauyin kisan gilla da ake yi akan al'ummar yankin zirin gaza da kudaden amurka tana ba isra'ila agaji na soji bangaren abin da ya shafi harkokin yaƙi na sama wanda ya kai dala biliyan uku a kowace shekara sannan kuma ta ƙara yawan agajin tun daga oktoban bara da aka fara yaki a gaza sannan kuma daga yaƙin duniya na biyu amurka ta ba isra'ila taimakon soji na sama wanda ba ta taɓa baiwa wata ƙasa ta duniya ba inda adadin kuɗin da amurka ta kashe wa isra'ila wajen tallafin soji ya kai dala biliyan bakwai bayan cire tallafi wanda ake kira da social security da kuma na medical care waɗanda dukkaninsu wasu kuɗaɗe ne waɗanda ake warewa kuma ake kashewa daga ɓangaren kuɗaɗe na haraji ƙungiyar war resistance league ta ce ayyukan soji ne suke laƙume kusan kashi 45 cikin ɗari na kasafin kuɗin ƙasar amurka a kasafin kuɗin shugaban ƙasar joe biden na shekara ta 2025 wannan kaso yana nufin dala triliyan biyu da ɗigo ashirin dukan kuɗin nan dai ana samun su ne daga kuɗin haraji wanda mutanen ƙasar amurka suke bayarwa ko suna so ko ba su so amma yanzu an fara samun masu nuna turjiya akan hakan ƙungiyar ƙin biyan haraji wato the national war tax resistance coordination committee ko kuma nwtrcc wanda hakan ya samo asali tun daga shekara ta 1982 da wasu ƙungiyoyi masu ra'ayi iri ɗaya suka haɗu domin adawa da tsarin haraji na soja a ƙasar amurka a rikace dai abin da suke so da shi ne a daina biyan dukkanin kudade na haraji ko kuma wasu daga cikin kudaden haraji ga gwamnatin tarayya ta amurka sanin hakikanin adadin waɗanda ba su son biyan haraji a kasar amurka yana ƙaruwa amma dai a yanzu za su iya haura mutane dubu goma kafin farmakin gaza da isra'ila ta kaddamar da kuma shafin intanet na kungiyar. yana samun masu ziyara waɗanda kowace rana akan samu masu ziyara da adadinsu ya haura dubu arba'in a farkon watan nuwamba da mutane suka fara ganewa tare da fahimtar da'awar wannan kungiya ta ƙauracewa haraji sai da shafin su ya tsaya cak an sake samun haka sau biyu a ƙarshen shekara ta 2023 da ta gabata har sai da aladole aka sake sabunta wannan shafi mutane suna ziyartar shafin nasu kamar da suka bayyana cewa domin su fahimci yadda za su rage wasu daga cikin kudaden haraji wanda suke baiwa gwamnatin tarayya ta amurka sannan kuma suna so su fahimci girman laifin da zai iya hawa kansu idan su haƙi biyan kudaden harajin a ƙasar amurka laifi ne mutum ya ƙi biyan haraji amma a cikin gwamman shekaru da suka gabata ƙasar ba ta gurfanar da mutane da yawa bisa laifin ƙin biyan haraji bayan halin da aka shiga bayan yakin gaza da isra'ila ta kaddamar amurka tana ci gaba da yaki da ta'addanci kamar da take faɗa wanda ta daɗe tana ikirarin hakan ta hanyar yin amfani da jirage marasa matuka a ƙasashe irin su afghanistan da syria da kuma yaman hakan kuma amurka tana da sojoji da sansanoni daban-daban sama da 800 a faɗin duniya ƙin biyan haraji wata hanya ce ta hawa teburin naƙi a wajen wasu na amurkawan ma waɗanda ƙungiyar ta bayyana cewa sun shiga cikin wannan ƙungiya sun ɗauki matakin ne domin ƙauracewa ƙin biyan kuɗaɗe da ake amfani da su wajen ayyukan soji a wajen ƙasar amurka wannan tambayar ita ce ta sa amurkawa da dama suka daina biyan haraji a lokacin yakin vietnam da kuma wasu yaƙoƙin a shekara ta 1990 ne na fara tunanin daina biyan haraji bayan na ji sakataren harkokin wajen amurka na wancan lokaci madeleine albright tana bayyana cewa a wata tattaunawa dubban ƙananan yara waɗanda suka mutu a iraki saboda yunwa sun cancanci mutuwa in ji ɗaya daga cikin mambobin ƙungiyar tun a wancan lokacin na daina biyan haraji na raɗin kaina amma game da haraji na ƙungiyar tana shirya taruka na wayar da kan mutane kowane mako a faɗin ƙasar amurka domin a fahimci irin matsalolin da suke tattare da kudaden da ake biya na haraji da kuma yadda ake sarrafa su daga cikin masu ɗaukar nauyin tarika, har da ƙungiyar lauyi da kuma ƙungiyar ma'aikatan lafiya wadda take taimakawa al'amuran falasɗinawa a san francisco yawancin masu shiga fafatakar matasa ne dai 'yan ƙasa da shekara talatin sannan kuma akwai mutane daga kowane bangare na duniya yawanci ta hanyar kafar sadarwa ta instagram ne suke samun bayanai game da tafiyar da wannan kungiya suka bayyana cewa shafin namu wanda yake ta samun karbuwa har kullum a kowace rana kafin farmakin yankin zirin gaza adadin mutanen da suke shiga shafinmu ba su wuce 500 a kowace rana ba amma yanzu adadin mutanen da suke zartar wannan shafi ya ta sama dubu ashirin a kowace rana ta Allah. a ranar haraji wato goma sha biyar ga watan afrilu ta wannan shekara dubban mutane ne suka yi zanga-zanga a sassa daban-daban na fadin kasar amurka musamman dai a jihohi irin su california da kuma new york da washington da makamantansu domin nuna adawarsu da yadda ake amfani da kudadensu wajen daukar nauyin ayyuka na yaƙi da yawa masu zanga-zangar dai sun nuna rashin jin daɗinsu akan yadda suke biyan haraji sannan kuma suka bayyana wasu matsaloli da suke tattare da kasafin kuɗin shekara wanda za a amince da shi na shekara ta 2025 mai kamawa suka bayyana cewa ba mu san asalin ƙididdigar yadda ake kashe waɗannan kuɗaɗe namu ba da muke biya ta hanyar haraji amma dai koma dai menene kashe dala tiriliyan biyu da kusan rabi a ayyukan soja ba daidai ba ne misali a yammacin ranar haraji ta kasar amurka masu adawa da biyan haraji a portland da kuma oregon su rika daga alamu na rashin jin daɗin su dangane da kisan gilla wanda ake yi wa fararen hula a yankin zirin gaza a birane da dama na kasar amurka da ƙungiyoyi suka rika gudanar da irin wannan zanga-zanga sun yi ta nuna ƙorafinsu ta hanyar yin rubuce-rubuce a kan kwalaye da kuma allana waɗanda suke ɗagawa wanda suke bayyana cewa ba su amince a yi amfani da kudadensu domin yin kisan gilla a kan fararen hula mata da ƙananan yara a yankin zirin gaza ba a kudu maso yammacin wisconsin wani daga masu gudanar da zanga-zangar ya yi ikirarin cewa a kowace shekara yana biyan kudade masu tarin yawa daga ayyukan da yake gudanarwa wanda yake samun riba da kuma a cewarsa ha'inci ne gare shi da kuma al'ummar amurka a yi amfani da kudadensu wajen ɗaukar nauyin isra'ila da kuma ayyukan da take gudanarwa na yaƙi a kan al'ummar yankin zirin gaza da ma sauran yankunan falasɗinawa da ke gabar yammacin kogin jordan da kuma faɗaɗa matsugunan yahudawa 'yan mamaya a gabashin birnin kudus a takaice kin biyan haraji ba yana nufin mutum ya daina yin abin da ya rataya a wuyansu ba ne na biyan haƙƙin ƙasa abin da suke shi ne kuɗin da suka tara sanadiyar ƙin biyan haraji suna amfani da su ne wajen tallafawa wasu ƙungiyoyi waɗanda ba su da isassun kuɗaɗe sannan kowa yana kai nasa kuɗin ne ga ƙungiyar da take buƙatar kuɗi misali ƙungiyar nan ta valley texas for peace wadda take a virginia suna shirya taron karkatar da kuɗaɗen haraji zuwa ga kananan kungiyoyi waɗanda suke kira da Redirection Vigil, wanda kuma dukkaninsu kungiyoyi ne na farhula hula waɗanda suke amfani da kuɗaɗen nasu wajen tallafawa marasa galifu da kuma marasa ƙarfi a ƙasar Amurka. Suna karɓar kuɗaɗen haraji waɗanda aka karkatar zuwa wajensu domin waɗannan ƙungiyoyi su amfani da su ta hanyar da dace da kuma adalci kamar da suka bayyana. A yankin Auckland da kuma California Ƙungiyar Northern California War Tax Resistance and the People's Life Fund ta yi amfani da kuɗaɗe waɗanda suka kai dala dubu sittin da bakwai waɗanda ta tara daga ƙungiyoyi waɗanda suke ƙin biyan haraji wanda kuma suka bayar da waɗannan kuɗaɗe ga ƙungiyoyi goma sha bakwai a cikin wannan wata na afrilu domin yin amfani da su da kuma taimaka ma marasa galihu a ƙasar amurka kuma da dama daga cikinsu sun bayyana cewa sun ƙi biyan harajin ne domin kaucewa yin amfani da kudadensu wajen yaƙi akan al'ummar yankin zirin gaza da dama daga cikin masana akan harkokin siyasar ƙasar amurka suna kallon irin waɗannan matakai da mutane suke ɗauka a wannan lokaci na ƙin biyan haraji a matsayin wata babbar matsala wadda amurka za ta iya fuskanta a nan gaba musamman mata fuskar aikin gudanarwa da kuma lamurra waɗanda suka shafi tattalin arziki musamman ma bisa la'akai da cewa da dama daga cikin masu ɗaukar irin waɗannan matakai mutane ne waɗanda suke da alaƙa da harkokin kasuwanci da kuma kamfanoni masu zaman kansu wanda amurka tana amfani da makudan kuɗaɗe da take tarawa daga irin waɗannan kamfanoni domin samun kuɗi na gudanarwa da kuma ɗaukar wasu ayyuka a wajen ƙasar duk waɗannan abubuwa waɗanda suke faruwa suna nuni da irin mummunan tasiri da yakin gaza ya yi a cikin harkoki na gudanarwa a ƙasar amurka wanda kuma ko shakka babu zai iya babbar illa ga makomar jam'iyyar democrat a zaɓuka masu zuwa a ƙasar amurka To jama'a masu saurare lokacin da muke da share mu a nan zamu ji zamin wannan shiri sai a saduwa ta gaba da dar Allah za a ji mu ɗauki da wani jigon kafin wanda lokacin mu da kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. dokokin zamantakewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين جماعة masu sauraro wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri wanda muke gabatar muku da al'amura da suka shafi dokoki sanin dokoki shine tushen aiki da doka kamar inda muka sani muna ta bujiro da bayanai dangane da wasu al'amura na sanin dokokin allah subhanahu ta'ala domin mu aiki da su mu kubuta mu kasance mun kare haƙoƙin juna. shirin da ya gabata mun yi kokari mun bujur da wasu dokoki da Allah ya yi sanya wanda a irin wannan dokokin hatta ubangiji subhanahu ta'ala ya sanya musu ukuba ga wanda ya karya su wato kenan tun a duniya ubangiji subhanahu ta'ala irin wannan dokoki da ya sanya sai kuma ya ce to in an samu wanda ya karya irin waɗannan dokoki to ga kuma ukuba da za a masa shine muka bujuro da al'amarin da ya shafi ɗaukan ah, abun wani ba tare da izininsa ba wanda wannan abun zai iya zama sata kenan to kuma wannan al'amari mun yi bayanin akan mu inda muka ɗau sata sai abu manya-manya maƙudai mutum ya zo ya ɗauka amma ya fita da shi ba tare da mai shi ya gani ko kuma ya ba shi izini ba sai muka kawo misalce-misalce na waɗansu abubuwa waɗanda muke ganin ba kowa bane ai wannan mallakan abokina ne ai wannan mallakan wani nawa ne na ƙanina ne a'a na wana ne a'a hatta mata mata waɗanda suke da mazajen su ce a ai mu wannan abun mijin mu ne bari mu ɗauka mu tasarrufi da shi akwai wasu zaka cewa miji ya dawo daga aiki a cikin aljihunsa akwai kuɗi ko a jakarsa ma wasu lokutan ya rataye rigarsa a ɗaki tun da gidansa ne kuma da matarsa suke rayuwa amma so take kurin ya je ya kwanta bauchi mabi ya dawo daga aiki ya gaji to da ya samu ya dan bacci sai ta zo ta samu wannan aljihu nasa ta dinga kekkewaye shi ta shiga wannan aljihu ta shiga wancan aljihu har in ta samo wani aljihu akwai abubuwa akwai kuɗaɗe a ciki sai ta zaro kuɗin nan wasu lokutan ta ɗebi rabi ko kuma ta ɗebi abin da za ta ɗiba don kai ya gane tana tsoron kai ya gane kada ma ya farka a gurguje ta mayar da su sai ta je ta ɓoye wannan to ya za ka yi da irin wannan waɗansu sai suka ce a ah, to me dan ta yi haka ba kayan mijinta ba ne to amma kayan mijinta sai aka ce ta ɗauka ba tare da izininsa ba sannan kayan mijinta idan har ta tabbatar da cewa wannan abun in ta yi shi ba matsala to me yasa ba za ta yi a gabansa ba sai da ta bari sai ya yi bacci sannan za ta suɗaɗa ta sa hannu a aljihunsa ta ciro wa yana uban me yasa kaga irin wayannan maganganun ba su muke magana akai irin waɗannan su ne muke nusar da al'umma fa a kansu saboda akwai matsala ka je abin da ba naka ba muna ganin wannan ai makusantan juna ne ko kuma waɗansu ne waɗanda in na ɗauka to ma menene zai ce amma zuciyarsa ta yarda da wannan abin da ka ɗauka ko bata yarda ba shine abin da musulunci yake so ita bi akai dokar ita ce wannan ba kar ka ɗauki abun wani ba tare da izininsa ba kar kai tasarrufi a cikin abin wani ba tare da izininsa ba wannan fa duk shine fa doka ce daga Allah subhanahu ta'ala doka ce ta addinin musulunci wannan duk mun yi waɗannan bayanin a wancan shirin da ya gabata yau abin da muke so mu ɗora a kai shine cewa akwai wata doka ita ma daga cikin dokoki na musulunci wanda Allah subhanahu ta'ala ya ginda ya cewa kada a taka wannan dokar ita ce akwai karya. akwai ƙazafi to ƙarya ɗin nan ba sani ba muna da lokacin da mu shiga ƙazafi ko ba mu da shi in ba mu da shi za mu zo insha Allahu a mu na gaba amma dai ƙarya menene ƙarya ƙarya magana ce furuci ne na mutum zai zo ya yi akan wani abu wannan abin da ya faɗa ba haka yake ba ba haka ya faru ba ya jinkirta shi wato ka faɗi abin da yake ba haka yake ba kai ka zo ka faɗi wani abu amma in aka bincika za a gaya saɓanin haƙiƙa ne abu saɓanin gaskiyan al'amarin ne to ka kai ƙarya kenan to irin wannan musulunci sai ya hana sannan bayan ya hana akwai kuma ita ma karyan nau'i biyu wasu lokutan abu ne za ka faɗe shi kana tsammanin haka yake wannan kaga kayi karya ce amma ba amdi ba ba da gangan ba akwai kuma ƙarya wacce za ka yi ta amdan da gangan ka san abin da kake faɗa kai kanka karya ne a zuciyanka ka san karya kake faɗa gaskiyan ka ɓoye ta a cikin zuciyanka amma sai kai abin da bakinka yake furtawa kana faɗan abu ne wanda yake ba gaskiya ba ka san da haka to kowane nau'i daga ciki sawa'un wancan ɗin ne ko kuma wannan to du musulunci a bisa dokokin da ya ɗora to ya hana irin wannan shi yasa kaga sanin irin waɗannan dokokin yake da muhimmanci ga rayuwarmu domin ubangiji subhanahu ta'ala kamar mun taɓa yin wannan isharar baka da uzuri wajen Allah ta'ala a wajen ubangiji ba uzuri bane ranar kiyama ka ce ai ban sani ba musamman a irin wannan zamanin da muke ciki hanyoyin sanin abubuwa ga sunan a cikin wannan telefon ɗin da yake hannunmu kowa yana da shi ba abin da ba za ka tara a ciki ba to kaga irin waɗannan bayanai da irin wannan nusarwa da irin waɗannan al'amura abubuwa ne masu muhimmancin gaske a rayuwar mu? to a nan fi sabilillahi mu san cewa ƙarya sawa'un da gaske gangan ne ka san tabbas karya kake faɗa ka furta ta wanda aka ce irin wannan karyar musamman waɗansu ba wai kurin masu faɗi karyar sun san ƙarya ce ba kuma da gangan suke faɗa ba wanda dokar Allah ta hana wannan har ma sukan ɗauki rantsuwa su hada su gwama da wannan sun san ƙarya suke yi sai kuma su rantse da Allah akan abin da suke faɗa duk wai don a yarda da su duk wannan banda cewa ma dokan Allah ta hana faɗan ƙarya to in ka haɗa ta da rantsuwa da Allah kuma to a nan a lokacin da kake son ubangiji mata Allah ya baka uzuri to a nan sai da Allah ma ya sanya kafara sai ka yi kafara wanda kaga wani abu ne na horo kenan daga masu ƙarya a irin wannan wasu haɗawa da rantsuwa to shi sa wasu lokutan in muka dubi rayuwarmu da irin abubuwan da muke tafi da shi na yau da gobe akwai wasu ƙarairayi da muke yi ya zame mana ruwan dare ba wuya mutum ya ce haba ai abu kaza kaza ne kai ai abu kaza ba haka ba kaza abu kaza duk waɗannan abubuwan da suka zama ruwan dare matukan san ba gaskiya ba ne to fatu suna cikin al'amura na ƙarya ɗin kar mu ɗauka cewa in an ce ƙarya sai ka tsaya ka ɗauki manya-manyan manyan ƙarya shine ya zama ƙarya ƙarya ƙarya ce ko da ƙanana ce ko ƙarama ce ko babba ce duk ƙarya in dai sunanta ƙarya to ƙarya ce to kuma an hana mu yi ta to shi yasa muke bujo da wannan bayanan muke nusar da kawo kanmu kan cewa lallai dokoki na ubangiji ta'ala sun hana yin karya. kamar yadda aka hana yin sata kuma mun yi bayani a kai, to karya ita ma an hana kuma mun yi bayani akan wannan al'amari yanzu misali zan mamu misali ba wani kai kana zaune a ƙofar gida sai wani ya zo neman wani mutum mutumin na a cikin gidan da kake zaune a gurin kuma kai ka ga dawowarsa daga waje ya zo ya shiga cikin gidan nan sai ka zo sai wani ya zo kai kana zaune sai wani ya zo gurinka sai ya ce a ah, malam barka da wuta yauwa shin wana ya dawo yana cikin gida kuwa sai ka ce wane eh sai ka ce a bai dawo ba to sai ce bai dawo ba eh kash kaga kuma daga guri mai nisa na taho domin zo akwai wani abu mai muhimmanci da zan gashi sai ka ce da shi a ai bai dawo ba sai ce to shikenan na barka lafiya na dawo daga baya sai ya tafi yana tafiya sai kai dariya ka ce haka kurin mutum bai daɗe dawowa ba ya shiga zai dan huta kurin ku zo malam ku dame shi ku ce wai a kira shi to ba za a kira shi ba bai dawo ɗin ba to yanzu kai abin da kai ɗin nan ka yi shi ne akan kana ganin ka taimaka shi wanda ya dawo ɗin ya je ya huta ba ka son a dame shi shi yasa kai wannan maganar wannan maganar da kai kana ganin ba komai ba ce kana ganin ba ƙarya ka yi ba yanzu abin da sa na bujo da wannan misali saboda abu ne wanda yake faruwa da yawa sannan bayan yana faruwa da yawa mutanenmu suna daukan irin wannan bayanin da irin wannan magana akan ba komai ba ne to a wajen allah al'amari ne mai girma saboda kaga mutum ya yi karya karya ma da gangan ya yi ta allah ma ya taimaki irin wanda zai yi wannan magana bai ce a wallahi bai dawo ba don abu ne mai mafi sauki a wajen mutanenmu wane ya nan da allah ko kaga shigansa ya dawo gida nan da nan mutum zai ce a wallahi bai dawo ba bayan ya san ya dawo din kaga nan ya ma hada da rantsuwa to irin wannan a dokokin hukunci na musulunci wannan abun bai inganta ba an hana shi haramun ne kuma shi ma yana daga cikin ƙarairayi to saboda haka yan uwa mu kula da irin waɗannan dokokin sanin su kamar yadda nake faɗa ba kurin sanin ba ne mu kuma aikata in muka aikata muka bi dokar to hukunce-hukuncen da za su biyo baya sai su kasance sun mana sauki ko ma ya kasance ba ma wani hukunci da zai hauka hauka mu ga bayani ya taho amma an ce lokaci yayi za mu tsaya nan sai a shirinmu na gaba insha Allah wa ala muhammadin wa alihi tahirin ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau talata talatin ga watan Afrilu na shekara ta dubu biyu ɗaya ga watan Shawwal shekara ta dubu da ɗari biyar. 11 ga watan Urdubihesh na shekara ta da uku, Masu sauraro ko kun san cewa shekaru 79 da suka gabata a rana irin ta yau wato talatin ga watan Afrilu na shekara ta dubu da da ɗari tara arba'in biyar. aka kawo ƙarshen Yaƙin duniya na biyu a nahiyar Turai bayan da sojojin Red Army na tarayyar Soviet suka kwace iko da birnin Berlin babban birnin ƙasar Jamus. a lokacin da sojojin tarayyar soviet ɗin suka isa kusa da fadar shugaban ƙasar jamus a lokacin wato adolf hitler shugaban da matarsa sun shiga cikin wani ɗaki a ƙarƙashin ƙasa inda suka kashe kansu domin kaucewa fadawa hannun dakarun tarayyar soviet wanda daga lokacin kuma ba a ƙara jin labarin adolf hitler ba daga lokacin kuma gwamnatin nazi ta zo ƙarshe a ƙasar jamus masu sauraro ko kun san cewa shekaru 128 da suka gabata a rana irin ta yau aka kashe sarki nasiruddin kajar sarki na hudu a cikin sarakunan kajarawa a iran sarkin da ya yi mulki na zalunci da kama karya akan al'umma iran na shekarun da ya yi a kan kujerar mulki da sun kai hamsin a lokacin mulkin sani aka kashe amir kabir sannan aka ƙulla wata jejeniya da wani kamfanin birtaniya inda ya takaita shigo da taba sigari da kuma sayar da ita na tsawon shekaru hamsin domin baiwa kamfanonin birtaniya ɗin damar shigo da ita da kuma cin ƙazamar riba hakanan a lokacin ne turawa suka kutsa cikin al'amuran siyasa da sauran al'amura na cikin gidan ƙasar iran daga ƙarshe dai sakamakon yadda zaluncin sarkin ya yawa da kuma yadda ya miƙa wa ƙasar ga turawa hakanan kuma ya harzuka mutanen ƙasar inda wani mutum da ake kira da riza kermani ya sa bindiga ya harbe shi har lahira a rana irin ta yau lamarin da dukkanin al'ummar ƙasar suka yi farin ciki da shi. To daga ƙarshe ma sauraro ko kusan cewa shekaru hamsin da hudu suka gabata a rana irin ta yau talatin ga watan Afrilu na shekara ta 1970 sojojin Amurka suka ƙaddamar da hare-hare a kan ƙasar Cambodia da ke makwabtaka da ƙasar Vietnam tare da mameta. Wannan lamarin dai ya fuskanci kakkausar suka daga ciki da wajen ƙasar Amurka inda a cikin ƙasar Amurka ɗin jama'a suka yi ta gudanar da zanga-zanga da yin tir da allah wadai da wannan mataki da gwamnatin ƙasar ta ɗauka a jami'ar ohio da ke ƙasar ta amurka dubban ɗaliban ne suka gudanar da zanga-zanga kan hakan inda jami'an tsaro suka buɗe musu wuta suka kashe tare da jikkata wasu daga cikinsu sakamakon yadda lamarin ya fuskanci kakkausar suka hakan ya sa ala tilas majalisar dokokin amurka ta tilasta wa richard nixon shugaban ƙasar amurka na lokacin ya janye sojojin ƙasar daga cambodia zuwa watan yuni na shekara ta 1970 kuma sojojin na amurka suka kammala ficewa daga cikin ƙasar ta cambodia a ƙasan shekara ta 1970 idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.